والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الحد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل هذا قول الحافظ ابن حجر رحمه الله misalin wannan akwai maganan alhafiz ibn rajab Allah ya maza rahama wa hahuna amrun kafi yambagi an a tafatan lauhunna yace a nan wajen akwai al'amari koyayye wanda ya kamata a fahimce shi wa huwa anna kasiran min a'immati din shine lalle da yawa daga cikin malamai manya manyan malamai na addini qad yaqulu qawlan marjuha haqiqa yakan faɗi magana marjuhiya magana wacce ke bata da ƙarfi na wa yakunu mustahidan fi amma ya kasance ya yi ijtihadi ya faɗi magana mara ƙarfi hmm. ba ta da hujja mai ƙarfi amma ya kasance ya yi ishtihadi ne a cikinsa. Ma'azuran al-ishtihadi fi. Kuma yana da lada akan ishtihadinsa. An gane? Duk da kuskure ne amma kuma zai samu ladan ishtihadin da ya yi akan wannan abu. Mawdu'an alayhi khatahu. Kuma za a sarayar mai za a yafe mai wannan kuskuren da ya yi. Wala ya al-muntasiru ne maqalatihi tilka wato ba zai kasance ba ga mai kariya ga wannan magana tashi bi manzilatihi fi hadhihi daraja eh ba zai kai matsayin shi ba cikin wannan daraja din kun gare wato malami babban malami ya faɗi magana maganar marjuhiya ce ya yi ishtihadi ne iya sanin shi kenan to wani malami yana da lada na ishtihadi amma ya yi kuskure to kai kuma da kake kare wannan ra'ayi na shi ba za ka samu irin ladan shi ba saboda shi kokari ya yi iya kokarin shi da kai kuma ba kokari kai ba ka rufe ido ne kana ta kalibi saka idan ya zamanto an kawo maka nasoshi ka ki bi ka ma yi laifi ka zamanto mai zunubi an gane wannan ko na'am na'am li'annahu qad la yuntasaru li hadha al-qawl لأنه qad la yuntasaru li hadha al-qawl illa li kawni domin shi kila baya kariya ga wannan magana sai dan kasancewa malamin da yake bi ya faɗe shi abinda ya sa ai saboda malami na da ya faɗi wannan zai yi ta kariya duk hujjoji yana tun kuɗin su saboda kariya da soyayya ga malaminsa ta inda da waninsa zai faɗa daga cikin jagororin addini lama ƙabilau, da bai amsa ba bai za ya amsa saboda malamin shi ne ya faɗa amma da wani malamin ya faɗi wannan magana zai kuɗa magana, kuma ba zai ba da kariya gare shi ba wani malamin ne ya faɗa wala ila man wafaqahu ko kuma wala wala dai wala wala man wafaqahu kuma da bai ba da goyon baya ba ga wanda ya goyi bayan ra'ayin shi da bai ba da goyon baya ga wannan mutumin ba wala adama kalafahu da ba zai yi adawa ga wanda ya saba mishi ba wala huwa ma'a zalika yazunnu annahu innama intasara lil haqq bi manzilati al matbu'i kuma shi din nan tare da haka shi ba zai yi zaton cewa cewa yana kariya zuwa gaskiya ba ne wato a matsayin shi wanda yake bi a ala walaisa kazalik ba haka yake ba shi ne kawai yana son malamin shi tunda yana son malamin shi duk ra'ayin da malamin ya zo zai ba malamin kariya ko da bai san dalilin ba fa inna matbu'ahu inna ma kana qasduhu al-intisar al-haq shi lalle wato malamin shi da yake bi ya kasance manufar malamin kariya ga gaskiya misali kamar a ce yana yana bin imam malik ne misali imam malik bai da wani buri face kariya ga gaskiya ko da yayi kuskure ga ijtihadin sa wa amma hadha al amma shi wannan wato wanda ake bi din qad shabahu intisaruhu lima yazunnu al-haq wato hakika wato abinda da abin ya rikitar da shi shine kariyan shi ga abinda yake zaton shi gaskiya ne ganin su uluwi matbu'ihi an ce hamza ta azza matbu kuma amma hadha matbu wa tashabahu intisaru shi tabi'u din da zai zama da shi wani mai bin mai bin wancan nan fakar shabahu intisarahu lima yazunnu haq hakika ya kamanta kariyan shiga abinda abin da yake zaton gaskiya ne iradata ulul madbu'i wato saboda yana son daukakan wanda yake bi shi wancan zai zai zama tabi an gane yana sha'awan daukakan wanda yake bi wa zuhuri yana wa zuhuri kalmati yana son rinjayen kalma wanda yake bi wa annahu la yunsabu ila al-qadai cewa ba a jingina malamin zuwa kuskure ba yadda za a yi malami na ya kuskure abinda malami na ya faɗa shi ne gaskiya eh, wa da dafisa wannan makirci ne fi qasr da intaqadahu fi na tana suka ga ainihin nufin kariya ga gaskiya fafham duk mai irin wannan baya kariya ga gaskiya ka fahimci wannan fa innahu muhimmun azimun shi wannan muhimmi ne mai girma Allah yana shirye da wanda ya so zuwa ga hanya mai tsaki surar rubaiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حكم الإسلام hukuncin musulunci ga 'yan aƙida ismailiya na min khilali ma sabata arduhu daga tsakiyar abinda bijiro da shi ya gabata min mu'taqidatil qawm fil uluhiyya na ainihin aqidun yan shi'a ismailiyya game da allantaka wal nubuwa da kuma annabta wal imama da imamanci da qur'ani wa fi sahabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kuma ainihin fahimtar su dangane da sahabbai me suka fahimci sahabbai hmm. sun fahimci sahabbai mutanen kirki ne ko mutanen banza su yan shi'a ismailiyya sun ma fi sauran yan shi'a zafi kan sahabbai wa ta'wilatihim fi arkanil islam da kuma irin tawilin da suka yi ga rukunan musulunci ba su ɗauki sallan da muke sallah a matsayin sallah ba haka nan azumi haka nan zakka haka nan aikin hajji suna da fassarar sallah daban fassarar azumi daban fassarar zakka daban fassarar aikin hajji daban kai hatta fassarar kalmar shahada ba irin fassarar ba ne Na'am, ya tabayyana lana annahu la shakka fi fasadi a ƙa'ide. Yana bayyana gare mu cewa lalle babu shakka ga lalacewa aƙidun mutanen nan cewa mutanen nan suna da miyagun aƙidu wa kufurihim kuma yana bayyana kafirtansu wayannan mutane kafirai ne na'am da'ana nasma'u ila aqwalil jahabiza kabar mu mu saurari maganan gaggagaggan malamai game da wannan fanni matsayin yan ismailiya yan shi'a akan wannan fannin alal baghdadi al-imam al-baghdadi ya ce ilamu as'adukumullah ku sani Allah ta'ala ya azurta ku arziki na lahira darar dararal batiniya ala lalle cutarwan yan shi'a batiniya akan akan kungiyoyin musulunci a azamu min daral yahud wa nasara ya fi girma fiye da cutarwan yahudawa da nasara da majusawa a gare su wayannan bayan Allah sun fi cutar da musulunci fiye da yadda yahudawa ke cutar da mu da nasara da masu bautar wuta bal azam min madarratis zahiriya madarra kai ya fi girma fiye da cutarwa 'yan Hariya masu cewa ba Allah ne ya halitta ba zamani ne ya halitta an gane ku to wa'annan mutane aqidar su ta fi cutar da musulunci fiye da wa'annan wasairu asnafil kafara alaihim da kuma sauran nau'o'i nau'o'i kafirai a gare su bal azam min daral dajjal kai karshe ma gaba daya wato sun fi girma fiye da cutarwar dujal allazi yazharu fi akhir zaman wanda zai bayyana a ƙarshen zamani cutar wayannan mutane ya fi na cutar dujal لأن الذين دلوا عن بدعة الباطنية domin wayannan da suka bace ga bid'an batiniya min wakati zuhuri da'awati tun daga lokacin bayanan da'awar ila yawmina har zuwa ga yinin yau aktsaru min allazina yadulluna bid dajjal sun fi yawa fiye da wanda za su bace fi wajen bin dujal tunda suna da mabiya da yawa a duniya mutanen da suka bace ta hanyar su sun fi yawa fiye da wanda dujan zai batar a lokacinsa da an na ta dajjal la tazidu muddatuha ala arba'ina ma? domin fitinar dujal tsawon lokacin shi baya karuwa kan kwana arba'in kwana arba'in ne amma zai zama kamar shekara arba'in wa fasa'ihil wa fasa'ihil batiniya aksar min adadin ramal wal qadar adadin ramal wal sannan ababen kunya ababen kunya na da barna na batiniya ya fi yawa fiye da ainihin adadin yashi da kuma ruwan sama ruwan da ke dugowa muwata بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها باب هني daga siyar da ɗan itace ya yi itace har sai nunan shi ya bayyana حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى منزل الله صلى الله عليه وسلم يا هنا itace har sai nunan ya bayyana nahal bai'a wal mushtari ya hana mai siyarwa siye mai kada ya siya وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار wato an karbo daga Anas dan Malik cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da siyar da dan itace har sai ya nuna na'am faqila lahu ya rasulullah aka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam menene ma'anan ya nuna na'am faqala hina tahmar yace lokacin da ya ja idan ainihin shuka ne idan dan itace ne mai yin ja lokacin da ya ja shine nunan shi in mai yin baki ne kamar din ba sai ya yi baki akwai wani kuma za ga ya tabbata akan koren shi za ga shi kore ne amma ya nuna masana wanda suka san kan shi kamar misalin wani nau'in apple ko akwai abu za ka shi gashi nan kore amma nunan ne ne sai ka sa a baki za ka shi a zaki misali ku ga ganin wajen ya ce hina ta hamar lokacin da ya ja ba duka shuka ke yin ja ba ko eh wato ba su riga sun sa abin da kare amma ai ba zai bada abin da ya gabata ba ya nuna a cikin bishiya ya fa albarka gaggawa ne mana yawa eh yin ne yana kafin so so so so so eh na'am to kada su tumatir da zuwa eh kafin a kai zai nuna na'am a kwaye da gaske dole zai cutar mana dole ne wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ara'aita idza mana Allahu samara me za ku ce in Allah ya hana dan itacen fa bima ya akhudhu ahadukum mala akhi me yasa ɗayan ku zai karɓi dukiyar ɗan uwansa A gano in bai nuna ba sai ka arshi kuɗinsa to yanzu in abin ya zo in Allah ya hana ɗan itacen ba ɗan itacen ya fito bai kyau ba ko tsutsa ko wani abu to bai yasa ɗayan ku zai karɓi dukiya nan uwan shi ba tare da hakki ba ai sai ya nuna ɗan uwan ya tsinka ya dace kayan shi sannan ya bada kuɗin amma ba wai lokacin da wato yana nan bai nuna ba misali ya ɗauka وحدثني عن مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثه عن امه امرا بنت عبد الرحمن ان كربو daga mahaifiyarsa amra bint abd الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع da dan itace hatta tan zuwa min al sai ta kubuta daga aibi sai ta kubuta ayi zai ta kubuta daga aibi idan ya idan ya nuna ko Allah na malik ya ce wa bai ufimar kabala an yabdu wa salawa wato siyar da ɗan itace cinikin ɗan itace kafin nunan shi ya bayyana yana daga cikin cirikin karar hmm. kamar cirikin biri a sama ne وحدثني eh. عن an عن ابي الزناد عن خارجه بن bin زيد بن zai بن sabis عن زيد بن ثابت انه قال كان يبيع الثمار wato ya kasance shi zaidu baya siyar da dan itace hatta ta tsulu a suraya sai tauraron surar ya bayyana su a wajensu wannan kullum wannan tauraro alama ne na lokaci yayi na nunan mai eh, eh, wannan yana daga cikin hadisai wanda ainihin malamai suka da yawa mutane suka ce me yasa imam malik ya sa wannan hadisi a cikin wannan littafi na muwatsa saboda hadisi ne mursal to shine ibn abdulbar ya yi ta bincike har ya gano cewa hadisin na da shawahid shine sai ya nema mahadisin shahid ya kawo shi muttasil a cikin littafin shi istiskar an gane dan ya bada kariya sosai ga muwatsa to da muwatsa da ana yawan attacking din muwatsa cewa muwatsa hadisan shi duka mursal ne hadisan duka balagiyat ne hadisan kaza kaza kaza to sai ba wannan bawan Allah ba malike ne ya tsaya yayi aiki akan muwatsa ya hadisan ya neman musu in hadisin na da shawahid a wani waje zai nemo da abin da ya kama da wannan to sai zama to wasu hadisai ɗan kaɗan ne bai iya ɗaya wuce wani ba hadisai kaɗan to hadisan da ya kasa sai ya sallama kawai to wani hadisan ba yadda zai yi da su na iya kokari na akan ba kuma gaskiya abin da ya taimaka wa motsa sai wasu na cewa motsa kwata kwata ba ma littafin hadisi ba ne ya za a yi littafin hadisi a kawo su mursal mursal barasil balagiya munkadi da sauransu sai ya yi kokari duk wannan hadisan sai ya nemo musu shawahid to ya yi iya ƙoƙarin amma akwai abin da har yanzu ya gaza shi kan shi sai ya bawa Allah an gane to shi yasa a cikin motsa akwai hadisai hai akwai da'ifai a cikin su na'am qala malikun imam malik ya ce wal amru indana fi bai'il bidhi wato al'amari a wajen mu game da cinikin albidhi wato kankana wal kisa da duma wal kirbis da kuma ababen nan da baba والجزر da karas ما abu zai ولا tafiya wani ne بابا da maka shiru ake wannan kaka maka annan bai abu iza bada salahu halalu ja'izu lallai cinikinsa idan nunan shi ya bayyana halal ne kuma ya halatta cinikinsa in ya alamar nunan shi ya bayyana to halal ne ja'iz hatta ya kuna lil mushtari ma yanbutu summa yakunu lil mushtari ma yambutu sannan zai kasance ga shi mai siye duk abin da zai tsoro na shi ne daga baya mai siye abin da zai tsoro na shi ne a kayan faɗi a samaru eh wato shi mai siye shi ne zai ringa wato na shi ne na farko ko daga baya duk abin da ya tsoro daga baya na wanda ya siya shi mai siyarwa kai na shi ne na farko daga baya duk abin da ya tsoro na wanda ya siya ne tunda ya riga ya biya hatta yin a samaru har sai yan kacin sun sun yanki wa ya halik ko kuma har sai ya halaka ya daina abin nan na'am wa laysa fi zalika waqtun yu'aqqat wato babu wani lokacin da ake iyakancewa kawai matsar dai ƴaƴan itacen suna fitowa ana tsinka ciyayin na fitowa ana tsinka ana amfani da shi shikenan amma da zaran ya yanke shikenan wa zalika anna waqtahu ma'ruf wannan saboda lokacin shi sananne ne a wajen mutane wa ma dakhalat al da yawa wani aibi yakan shige shi kaman kwari ko wani ko sanyi ko wani abu ya halaka da shi sai ya yanke ya itacen kabala an ya ce zalika waqt kafin wannan lokaci ya zo wa idza dakhalat al idan aibi ya shige shi kamar irin ciwon irin ja'iha kwari da sauransu ko kwari wanda ya kai sulusi fasa'ida kana zalika mawdu'un mawdu'an fi zalika ibtida'a wa ga mani ne an anil lazim ta'au wato wannan zai zama to an kayar da shi ga wanda ya siya za a kayar da shi za a rage ma wanda ya siya idan abin kafin lokacin sai kwari suka suka kawo aibi gare shi to za a rage mai wannan sulusi din na sunan tirmidhi ai na ga kamar ya fura in ga har an sai da shi to ya yi ya ya bura irin buran da kuka da biyu kwana ɗaya kwana biyu zai nuna ba na'am eh sai na. na'am ya amince sai mai da eh, to asali dai bai halatta a siya ba in ya amince ya ce shi ya ɗauki hasara ba shi kenan ba na'am na'am الترمذي سنن الترمذي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يقول إذا خرج من الخلاء باب أبن متل زي فدا يفتو daga bayi حدثنا محمد بن إسماعيل نعم. حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل بن يونس نعم. عن يوسف بن أبي بردة an karɓo daga Yusuf bin Abi Burda daga baban shi an Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya kara mata yadda كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam in ya fito daga bayi ala gufranak sai ce gufranak ai wannan gufranak maf'ulun bihi ne bi fi'il daga taqdiruhu adlubu gufranak ina neman gafaranka ya kai Allah ala abu isa abu isa imamu tirmidhi shi shine abu isa shi mai littafin hadha hadithun hasanun gari la na'rifu illa min hadith isra'il yace wannan hadisin hasan ne kuma gari ba mu san wannan hadisin ba sai daga hadisin Isra'il din an Yusuf bin Abi Burda daga Yusuf bin Abi Burda wa Abi Burda bin Abi Musa ismuhu Amir bin Abdullah bin Qais al-Ash'ari wala na'rifu fi hadha al-bab illa hadith Aisha na'am ba mu sani ba a cikin wannan babi sai dai hadisin Aisha radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi hasan ne garib hadisi ya inganta hmm. amma garib ne inda Tirmidhi na'am babu babu nahi an istiqbal babu fi nahi an istiqbal al babu game da hani daga kallon al-qibla bi ga'idin aw da bayan gida ko fitsari haddathana sa'id bin abdurrahman al-makhzumi haddathana sufyan bin uyayna عن أبا بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا أتيتم الغائدة إذا كنت باين كده kada ku fuskanci alƙibla da bayan gida wala bauli ko fitsari wala tastadbiruha kada ku ba alƙibla baya walakin sharriqu sai dai ku kalli gabas au garribu ko ku kalli yamma an gani kada ku fuskanci alƙibla kada ku ba alƙibla baya sai dai ku fuskanci gabas ko yamma to ya kenan kada mu kalli alƙibla kada mu bashi baya hmm. kada mu kalli nan sai dai mu kalli sai dai mu kalli gabas kuma ko yamma Eh? amunan kudu a rai za ka hadisi ya ce yayi sai da kalli gabas ko yamma kaga zahirin wannan hadisin wani zai rikice gaba ɗaya yana Najeriya zai ɗauka cewa manzo Allah ya yi magana ne a Najeriya ce la manzo Allah ya yi magana ne da mutanen Madina a lokacin mutanen Madina in sun kalli gabas ba su kalli alƙibla ba haka nan in sun kalli yamma ba su kalli ba su ba alƙibla baya ba sai dai kudu da arewa lakin yan minu au shan minu ko ku yi kudu ko ku yi arewa ku fahimci wannan ko ga mu yan Najeriya kenan mu yi kudu ko mu yi arewa amma mun kalli gabas mun kalli alkibla. in mun kalli yamma mun ba alƙibla baya ku fahimci wannan ko to manzo Allah ya ce kada ku kalli alkibla da bayan gida ko fitsari sannan kada ku ba alkibla baya na'am na'am fa qala abu ayyub sai abu ayyub al'ansuwari babban sahabi sai ce na faqadin na shama sai muka zo garin sham mara haida. lokacin sham daula ne na kristoci hmm. garin siriya daga bayan suka amshi musulunci yanzu ga shi sun zama to duk garin ya zama gari na musulmi hmm. duk manya-manyan malamai sun fito a garin sham har zuwa irin su ga malamai nan da sauran da yawa wanda eh? eh, ibn taimiyya shi ma mutumin sham ne ibn taymiya da ɗaliban shi duka abu ayyub al-ansari yake cewa sai muka je garin sham sai muka samu toilet an gina wannan toilet yana kallon al wannan harifu anha wa sai mu dan karkace daga garin shi toilet ne matsatsi haka hmm. matsatsi wato an yi shi kamar daga ayyukan jikin mutum in mutum ya shiga babu faɗi ba za ka iya juyawa wani waje ba kawai yadda aka gina shi haka za ka tsaya a gari kuma mutanen sha da yake shi ne ba abin da ya dame su sai suka gina toilet wato yana fuskantar alkibla. a gari to shi ne sai abu sa'ir abu ayyub al-ansari shi ana shi fahimta kallon alkibla ko ba shi baya haramun ne shi ne fahimtar shi to da haramun ne yaya zai yi bari ya ɗanyi wani ƙoƙari na kaucewa don ya samu uzuri a wajen Allah shi ne sai ɗan karkace kaɗan shine sai ce mun je sham sai muka samu ainihin bayi wato an gina shi yana kallon alƙibla fannan harifu anha sai mu dan karkace daga gare shi wannan sakatullah sai mu nemi gafaran Allah an gane wannan ko na'am na'am ala abu isa sai abu isa bi ma'ana imamu tirmidhi ce na'am wa fil bab an abdullahi bin harith bin cikin babun an karbo daga abdullahi bin harith bin jazai az-zubaydi eh, bin jazai eh, bin juzai ina wajen yake jazai أو بن جبي الزبيدي ومعجل بن أبي حيثم ويقال معجل بن أبي معجل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن هليل wato a cikin babin hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa ne a gane a cikin babin hadisin ya zo daga Abdullahi bin Haris ibn Jaz'in az-Zubaydi dai kenan sannan kuma akwai Ma'qil bin Abi al sannan kuma akwai ana kiran shi Ma'qil bin Abi Ma'qil sannan akwai abu umama akwai abu uraira akwai sahal bin hunayy وقال أبو عيسى أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب حديث أبي أيوب الأنصاري وانا حديث شيني ما في كاو أتكون وانا بابي كما شيء في إنجانشي نعم وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر الكنية أبو بكر كان عندك زبا إلمي bayan imamu bayan ya kawo hadisi imamu tirmidhi kuma sai ya yi bayanin tarjuma na mai ruwaya wani lokaci kuma in hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa sai ya faɗa na'am na muqala abul walid al-maki abul walid al-maki ya ce qala abu abdullahi muhammad bin idris ash-shafi'i Imam shafi'i ya ce inna ma ma'ana qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam yace kawai yawa abinda ake nufi da magana annabi da yake cewa kada ku kalla alƙibla da bayan gida wala bi baul ko da da bawali wala tastajjiruha kada ku ba alƙibla baya Inda ma haza fil bayani bayafi wannan a cikin daji ne in a daji ne kada ku kalla alƙibla kada ku bashi baya wa amma fil kunf amma a toilet fa bayi mabniya lahu wanda ke ginan ne nashi nam ruksatun fi lahu Ruksa, fi an yasajjilaha nam shi mutum yana da rangwame zai iya kallo in gini ne toilet an gane imamu shafi yana ganin in gini ne babu laifi dan mutum ya kalla aljibla ko ya bashi baya na mu haka za ƙala ishaq bin ibrahim haka nan ishaq bin ibrahim ya faɗa na'am wa qala ahmad bin hanbal rahimahullah shi kuma Imam ahmad bin hanbal wannan fiqhul muqaran kenan eh bayan ya faɗi maganar Shafi. sai ce ga kuma Imam ahmad bin hanbal rahimahullah ya ce inna man rukhsa min annabi sallallahu alaihi wasallam fi istidbar al wato kawai rangwame daga manzo sallallahu alaihi wasallam wajen baiwa alƙibla baya da ga'id shi a nashi imam ahmad rangwame a nan wajen wajen baiwa alƙibla baya da bayan gida ko fitsari wa an masu ibalul ƙibla amma fuskantar alƙibla fala ya kada fala fala kada mutum ya fuskance ta za ka iya ba alƙibla baya wajen bayan gida ko fitsari amma kada ka kalli alƙibla shi ne fahimtar imamu ahmad كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكتب أن يستقبل القبلة كما شيء إمام أحمد بايا جنن cikin sahara wato daji ko a cikin toilet ginan ne mutum ya kalla shi imam ahmad yana ganin ko toilet ne ko sahara ne daji baya halarta mutum ya kalla alƙibla to da me ya dogara da me ya dogara kan wannan hadisin na'am na'am babu ma ja'a min ar-rukhsa fi zalik babu abin da yazo game da rangwame akan wannan rangwame akan mutum ya kalla al-qibla ko ya bashi baya حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مسنى قال حدثنا وهب بن الزري حدثنا أبي إيه عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا هنا مفكرش القبلة دبوا لي باين كده nam fara'aitu kabala an da bi'amin sai daga manzon Allah kafin ya rasu kafin a karɓi ransa da shekara guda sai daga yana kallon ainihin alkibla to wannan ne ce babun ma ja a rukusa kenan gina hmm. rukusa kenan kaman kaman daga baya an shafa wancan hukunci an gane kaman cewa asalin hukunci na cewa kada kala alkibla ko a bashi baya yanzu an shafe hmm. ƙarshen rayuwar manzan Allah kafin ya rasu da shekara guda sai riga yana kallo kuma hadisi ne wanda yake sahihi wa fil bab an abi qatada wa aisha wa ammar bin yasir eh hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa ya zo daga abi qatada ya zo daga aisha ya zo daga ammar bin yasir radiyallahu anhu ala abu isa hadisi imamu tirmidhi ya ce fi hadha bab hadithun hasanun gharib hadisin jabir a wannan babi wato wani hadisi ne hadisin jabir wannan hadisin da muke karantawa mm. hadisi ne hasanun gari an hadisi ne ingantacce an gane shi jabir yana da fahimtar kenan cewa an shafe wannan hukunci to sai wasu ka ce maganar cewa an shafe hukunci bai taso ba an gane wato wannan aiki ne na annabi annabi ya hana kalla aljibla ya hana ba shi baya amma kuma sai a aikace sai ya aikata suna cewa idan zai yi a yi jam'i sai a yi jam'i in ba zai yi a jam'i ba to ana gabatar da maganin shi alƙawul alƙawul muƙaddamun alal fi'il inda ta'aruz idan qaul yayi karo da aiki ana gabatar da qaul me yasa suka ce fa innal fi'ila yuhka fa ta bil khususiyya aw al-nisyan aw al-udhr shi aiki ana hikaito shi zai iya daukan khususiyya ne ila shi annabi ya hana mu amma ya kibanta gare shi zai iya yi kuma zai iya ɗaukar mantuwa wala Allah ya manta ne yayi haka dan adam yana iya zuwa ya aikata wani abu kuskure ne amma da mantuwa sai ya aikata Allah ya yarda shi kuma zai iya ɗaukar wani uzuri ila ko wani uzuri yanzu misali kila wani yana so ya kama ruwa ko ya bayan gida kafin ya kalli alƙibla sai ya matsu da yawa in ya matsu da yawa ba zai san san da ya sunkuya ba ya kalli ko ina sai daga baya bayan ya gama sai ya cire cewa na kalli alƙibla ko na bashi baya to suka ce shi fi'il yana da ainihin ihtimalat hmm. khususiya mantuwa uzuri ko wani abin da ya kama da wannan amma shi kawul fa fuska ɗaya ne kawai in umarni ne yana hukunta wujub kawai kai sai a biyayya gare shi da saboda haka wannan maganar jabir cewa yana ganin wato kamar an shafe wannan abu. tunda a farkon lokaci annabi yana yi amma ƙarshen rayuwar shi da shekara guda sai ga annabi yana kalla alƙibla ba tare da ya hana ba misali to shine malamai suka fahimci abin a matsayin sabanin yadda shi jabir ya fahimta cewa an shafa hukuncin dubu na'am wa qad hadha al hadith ibn luhai'a haqiqa ibn luhai'a ya ruwaito wannan hadisi ko ibn lahi'a da ana kiran shi kullu hay'a ko lahi'a na an abi zubair an jabir an jabir an abi qatada eh. annahu ra'a nabiy sallallahu alaihi wasallam yabulu mustaqbil al-qibla eh cewa ya ga manzon Allah yana bawali yana kallon al-qibla حدثنا بذلك قتيبة قتيبة يا باب الأبار وانا حدثنا ابن لهيئة ابن لهيئة يا باب الأبار شون ابن لهيئة ينا دفت على وجمع لمن حديثي نعم وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصه من حديث ابن يو وانشان حديث جابر daga annabi sallallahu ya fi inganci fiye da hadisin wa ibn lahiya ibn lahiya din ibn lahiya da ifun inda ahli hadith eh ibn lahiya din nan da ifi ne a wajen malaman hadisi da afahu yahya bin sa'id al-qattan yahya bin sa'id al-qattan ya da afashi wa gairuhu min eh, wa gairu min kibali hilmi ne ba amma matsalar shi ta bangaren hadda ne shi yasa Nasiruddin Albani a hadisin nan na jilbabul mar'a ya tattauna hadisin asma ya asma innal mar'a idza balagat al mahij la yaslu an yura minha illa hauna wa hauna wa cikin isnadin hadisin akwai ibn lahiya to sai ya zamanto malaman saudiya suka ce to ibn lahiya ai da mutum ne tunda ko da ifi yana da matsala na hadda hadisin ba a karba ba to sai ce to ai idan mutum na da matsala na hadda da zaran ya samu shawahid irin shi ko shawahid wanda ya kusan kai shi to yana ɗaga hadisin daga da'ifi ya koma hasan kuma hadisin ya samu shawahid kaza shawahid kaza shawahid kaza saka wannan hadisi na azma hasan ne bi shawahidi an gani shi shi hadisin ibnu lahi'a ko ibnu lahi'a yakan yi karfi in ya samu shawahid da mutaba'a an gani wannan to kaga imamu tirmidhi ya kawo wannan hadisin sai ya hada da hadisin jabir bin abdullah An gani kaga zai ba hadisin jabir bin abdullah zai kara mai wani karfi na'am حدثنا حناد حدثنا عبد بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان نعم عن ابن عمر قال رأيت يوما على بيت حفصة فها إلى يوم عبد الله بن عمر لباب لباري شوى وترانا na hau ɗakin hafsa fara'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam ala hajati sai na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana kan biyan sa mustaqbil sham yana fuskantar sham baitul maqdis mustaqbil al-qibla yana baiwa al-qibla yana baiwa ka'aba baya na'am to wannan shine hujjar masu ganin halacci kai tsaye cewa kai tsaye ya halatta mutum ya kala al-qibla ko ya bashi baya an gane amma imamu ahmad bin hanbal ya dogara da wannan hadisin akan haramcin a kalla al-qibla amma halaccin a ba al-qibla baya tunda manzo Allah me yayi ya kalla da ko ya bashi baya ya ba alƙibla baya ne shi sai imamu ahmad sai fahimci abinda aka hana shi ne fuskantar alƙiblan amma ba shi baya ba matsala saboda wannan hadisin an gane wannan to wasu ka ce aikin da dai manzan Allah ya ba da dama tunda dai manzan Allah ya ba alƙibla baya to shi ma kalla alƙiblan ba matsala tunda cewa yayi la tasar bilul wala tasarbiru ha bi gaidin wala bawl wala ke sharibu au garibu ai ya hana guda biyu inda ya hana guda biyu to kenan sai ya ba alƙibla baya nuna duka guda biyu sun halatta an gane wannan ku na'am ala abu to sai wasu ka ce a'a wannan na kallon alƙibla din la tasarbiru alƙibla haramun ne a kalla wala tasarbiru ha makaruhi ne wancan hadisin da annabi ya kalla ya rage ma wancan abin ƙarfi an gane wannan ku to sai wasu suka yi jam'i imamu shafi'i da sai imam malik cewa a'a in a daji ne kada mutum ya kalla amma a gida ne mutum zai iya kallo saboda wannan hadisi na abdullahi bin umar abdullahi bin umar ya ga annabi a daji ne ko a gida a gida cewa kadan a gida ne ko toilet ne ko kuma misalin a dai wani waje ne a gidan mutum ke so ya kama ruwa ko abin da ya kama da wannan zai iya kallon alƙibla ko ya bashi baya amma in a daji ne kada mutum ya kalla alƙibla ko ya bashi baya an gani? waga wannan an yi jam'in hadisan duka a gane wa iza amkanar jam fala faru ila gani in zai yiwu a yi jam'in hadisai to ba a tafiya zuwa ga mazhaba na tarji ko mazhaba na nasar duk da tarjihi da nasar ana tafiya zuwa gare su ne idan ya gagara a haɗa hadisan guda biyu an gane wannan ko saboda haka malaman da suka yi jam'in hadisin sun fi dacewa da hujja fiye da wanda suka yi tarjihi domin idan kai tarjihi ka wurgar da wani hadisi ka yi aiki da wani kuma ka'ida na usul fiqh yana cewa i'malun nusus aula min ihmaliha ka aiwatar da nassoshi gaba ɗaya kowane nassi yayi aiki ya fi dacewa da kai watsi da wasu ka ɗauki wasu Allahu a'lam hadha hadisun hasanun sahih na'am sayyid muslim kai tarjihi kenan tarjihi kenan ba kai jam'i ba jam'i ya gagara kenan ai sai ka fara gwada jam'i tukuna in jam'i bai yiwu ba sai ka duba to wanne ne kawai, wanne ne fi'il nan ka fara tarji kenan sai ka bi dokokin tarji sai ka yi tarji ne? Wanda na ga wannan wannan da ya kawo na ya fi

ga na abdullahi bin umar ga na wancan wanda shi man ce ƙarshen rayuwa a ga yadda yi da su za ce mun so na musayi wa muslim bismillah ar-rahman ar-rahim bismillah ar-rahman ar-rahim haddathani muhammad bin musanna haddathana mu'adh bin hisham قال حدثني ابي قتاده حدثنا انس بن مالك عن مالك حدثني ابي عن قتاده نعم حدثنا انس بن مالك عن مالك بن سعسع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي وذكرنا هو sai manzo Allah ya ambaci kwatankwacin wancan magana wa za da fi sai ya kara cikin sa fa utitu bi dasin min zahab an zo mun da wani akushi na zinari mumtali hikma an cika shi da hikima an cika shi da hikima da kuma imani na'am wa shuqqa min an-nahri ila Ba dai aka tsin aka aka tsaga daga ainihin na zuwa ga kasan na sai daga kirjin Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kasan cikinsa wato aka tsaga aka wanke shi da ruwan zamzam summa a hikmatan hikma wato bayan an wanke shi da ruwan zamzam sannan sai aka cika shi da hikima da imani haka ruwan zamzam kenan ruwa ne mai wanda albarka sosai an gane sai da a ce akwai wani ruwa wanda ya fi ruwan zamzam da da shi za a wanke zuciya na manzo sallallahu alaihi bayan an wanke shi aka cika wannan zuciya da hikima da imani haddathani muhammad bin musanna wa ibn eh, yace haddathana muhammad bin ta'af haddathana shuba an kata da qala sumitu aba aliya naji abal aliya yana cewa haddathani ah, ibn amri nabiyyu yace dan ammin annabin ku ya bani labari ya ni abbas wato yana yani abdullahi bin abbas ya bamu labari nam qala zakar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina usriya bi manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato ya ambata lokacin da aka yi isra'i da shi na'am eh, ya ambaci musa fa qala musa adam tuwalan eh, adam tuwal ka annahu min rijal shanu'a yace musa mai jar fata ne yana da jar fata kuma dogo ne shi kai ka ce shi yana daga cikin mazajen garin shanu'a hmm. an gane mutanen garin dogaye ne wa isa ja'adun Marko. Ya ce shi kuma annabi isa ja'adun asalin ja'ad wanda gashin shi yake dudunkulalle ba irin gashin turawa ba gashin shi irin gashin yan Najeriya shi ne ja'ad irin gashin nan da yake dudunkulalle wanda wanda kana kun kana shan wahala an gane wannan ko to amma a nan wajen aka ce ba ana nufin wannan ja'ad din ne. akwai fasara kuma biyu na ja'at ya zama to gabobin shi sun kame sosai ba wai gabobin suna kashe bane irin na rago Kowanne gaba ya shige da kyau an gane wannan ko eh annabi isa wato gabobin shi sun kame sosai an gane wa wazakara malika kazina jahannam yawa shi ja'ad ne shi gabobin shi sun kame sanan marbu shi kuma mai matsakaicin tsawo ne shi ba dogo ba ga shere ba an fahimta yi domin ka kuma ta annabi isa ba na sare ne kuma su dinan gashin su ba irin namu bane ai ko turawa su gashin su kowa ya san da gashin su yake yawwa nam wa malikan sai ya ambaci wa zakara malikan khazina jahannam khazina jahannam sai ya ambaci annabi ya ambaci malik mai tsaron jahannama kuma ya ambaci dujal a cikin wannan bayani وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا يونس بن محمد حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن العالية حدثنا ابن عمي wato dan amin annabin ku ibnu abbas ya bamu labari yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laylata bi na wuce daren da aka yi isra'i da ni ala musa bin imran na wuce ga annabi musa dan imran alaihi salam rajulun adam shi annabi musa wani mutum ne huwa rajulun adam shi wani mutum ne mai ainihin jaffata fata walin walun dogo ne shi ja'adun mai kamamman gabobi ka da homin rijali shanu'a wato kaman shi yana daga cikin mazajen garin shanu'a saboda tsawo wa ra'aitu isa bin maryam sai naga annabi isa dan maryam marbu al khalq wato shi kuma wato mai matsakaicin halitta ilal umra zuwa ga ja yana da kamar ja haka nan wato yana da ja da fari sabitan ra'as sabitan ra'as kuma gashin shi irin mai mai tsawo ne irin na turawa gashin shi sabat ne eh wa uriya malika kazinan na kaga wannan hadisin zai fassara mana cewa wannan ja ana rufin wajen gabobin shi ne tunda gashin shi a nan wajen gashi ne wanda yake mai kyau irin mai tsawon nan mai laushi a gani hmm. sai kuma aka nuna masa aka nuna ma annabi malik mai tsaron wuta wa dajjal sannan an nuna mishi dajjal ayatin nan la yau. Hmm. a cikin mu'ujizozi ayoyi wanda Allah ya nuna ma annabi daga cikin ayoyin da Allah ya nuna ma annabi sallallahu Allah ya nuna mai malik mai tsaron wuta ya nuna mai kuma dujal da irin sifofinsa wala ta ku fi miliyatin min liqa'i kada ku zama cikin kokonto daga haduwa da Allah subhanahu wata'ala na'am ala كان قتادة يفسرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام ya kasance katada yana fassara ta yana fassarawa cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da Musa alaihi salam gaba da gaba shi katada haka yake fassarawa wanda zai iya daukar manzo Allah ya haɗu da shi ta mafarki ne kila lokacin da ya kwanta yana bacci sai Allah ya nuna mai duk wayannan ya nuna mai annabi Musa ya nuna mai annabi Isa ya nuna mai ainihin Malik da tsaron wuta ya nuna mai Dajjal a gane sannan kuma zai iya yi wa lokacin da ya miraji ne lokacin da ya miraji an nuna mai wani annabawa da kuma siffofinsu duk zai iya ɗauka amma shi ka tada. shi yana da fahimtar annabi a wato ya haɗu da musa da gaba da gaba an gane ya haɗu da shi gaba da gaba lokacin isra'i kenan da ya miraji eh na. Allah shi jami'u sahih Uku da arba'in. Bakwai da arba'in. a nemi taimako yadda aka saba.